Cibiyar ta National Democratic Institute wato NDI a takaice wadda ta shafe shekaru talatin tana aikin tallafawa mata shiga harkokin siyasa a ƙasashen duniya daban-daban na ƙoƙarin wayar da kan al'umma game da mahimmancin rawar da mata kan taka wajen ci gaban demokradiyya A ƙarƙashin shirin ta mai lakabin Women in Politics, wadda hukumar raya kasashe ta Birtaniya wato DFID ke samar da kuɗaɗen aiwatar da shi NDI ta himmatu wajen ganin adadin mata masu mukaman siyasa ya karu a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Adamawa da Anambra da Enugu da kuma Lagos. an yi bincike ne abin da ke research a ƙasa baki ɗaya sai aka gano cewa kowane bangare da akwai nasu matsalar mu kamar nan north west da kuma kano yanzu misali idan an zo yin dokoki a irin wannan abin da mata ko abu da ya shafi yawan faɗin yara ƙanana da ake babu mace wadda za ta iya tayi ta da nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsalar ta kanta kuma ita ta san shawarwarin da za ta bayar da za a matsalar nan Dr. Mustapha Muhammad kenan na kungiyar DAG masu aiki tare da cibiyar NDI bayan da bangarorin biyu suka yi tare neman goyon bayan 'yan jarida a Kano domin cimma manufa. Malam Bashir Muhammad Bashir masani ne kan lamuran sadarwa da harkokin yada labarai na cikin waɗanda suka halarci taron kuma ya yi tsokaci. To wannan babban al'amari ne wanda yake na da a kwarai da gaske. Kafofin yada labarai za su taka rawa kwarai da gaske ta hanyar su ne mutane za su fahimci alfanun yadda su matan za su shiga a dama da su. Akwai matan da za ka gansu Allah ya ba su ilimi, Allah ya ba su wayewa, suna da fikira, idan suka shiga cikin harkokin mulki akwai irin rawar da za su taka ko da kafofin yada labarai sun ɗauki gabaran ganin cewa wai su wayarwa da su mazajen kai su ba su dama su shiga cikin wannan harkar idan mijinki misali ya ce bai yadda ba babu inda za a yi midiya ko ɗan jarida ya tarsasa shi to amma na tabbata in tafiya ta yi tafiya za a samu lokacin da kai zai waye abubuwa ka ga suna canjawa yadda za a ga cewa su ma matan ba a basu a baya ba. Baya ga 'yan jarida yanzu haka cibiyar ta NDI ta dukufa wajen neman haɗin kan malamai da jam'iyyun siyasa da kuma majalisun dokoki na jihohi amma kwamar yahaya shu'aib ungogo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum na cewa ba wani addini da ya hana mace ya ce ta yi kaza gaba ɗaya ko ka ce wai kada mace ta zama ta riƙe wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma muddin tana da ilimin da za ta yi haka amma babban abin da kowa ke faɗa shine raunin mata to wani irin rauni ne na manza masu ilimi shugabanni mutum ya canji jam'iyya a shekara ɗaya sau uku ya tsalle-tsalle sau uku su kansu 'yan siyasa ƙarshen ta ma ba su me suke ba su kansu ba tunanin 'yan uwansu maza suke ballansu na su tunanin wasu mata ka ga da ake tafiya da mazan shekara da shekaru tare ake tafiya mutum bauta yake musu amma ɗan lokaci ta ɗaya ba za su bi da za iya su buɗa musu mutum ne fa zai tsaya takarar shugaban ƙasa yana takarar shugaban ƙasa can kuma ya sai fom ɗin sanata yana jiran wani ya tsaya ya rike masa to shi wannan masu irin wannan ɗabi'ar ne za su kyale wasu mata kuma su shigo bayan mazan ma sun kakka ne duk inda za su yi balanda su yi tunanin su ba mace wannan ita ce ɗabi'ar mutanen fa wanda suke shune shugabannin ƙasar. Wannan yunkuri na cibiyar NDI na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar siyasa a Najeriya ke ci gaba da sai da takardun tsayawa takara ga masu neman mukamai daban-daban domin tunkarar zaɓe na shekara ta 2019 da ke tafe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.